Masu kallon mu mu da haka mu da sake saurara da ku a cikin wannan shiri namu na matattauna. To a cikin shirin mu tattauna mun samu wani matashi ne wanda yake a dan kwallo ne wanda kuma sun wakilci ainihin wannan kasa namu har suka kama wannan kasa namu ainihin martaba a ainihin kwallo yan shekara da yan kasa da shekara goma sha bakwai saboda haka za mu so mu ji sunan shi daga bakin shi kai dan matashi salamu alaikum wa alaikum salam kana lafiya lafiya ƙalau to masha Allah to zan so in ji cikakken sunanka mm, sunana Yahaya dan Jumalawali Yahaya dan Jumalawali mm. madalla kai mutumin ina ne eh ni mutumin Zamfara ne amma an haife ni a Kaduna Kaduna to kai dan Kaduna ne dai yake daidai mu ne Erfa <laughs> ya ce eh, mutane sai suka cewa su yan kaza ne amma a Kaduna suke saboda ka shi da su yan Kaduna ne <laughs> su fara cewa su yan Kaduna ne kafin su kira wani yabin nan to alhamdulillah sai ga shi a uh, matsayinka na matashi wanda dudu ba kauce shekara ashirin da da nawa ba kai ma ashirin ba masha Allah au to ashe ka gani da yake na kai dan fini tsawo sai na dauka mun a shekarun ashe ba tsawo bari <laughs> to madalla to ga sha dan ƙananan shekaru haka har ka samu ka shiga wannan harka na ainihin kwallon kafa mm. uh, ya ka tsinci kanka harkan kwallon kafa Eh to gaskiya na tsinci kaina cikin ko na taso tun ina yaro kamar ɗan shekara biyar nake jin sha'awan buga ƙwallo tun daga nan na kan ƙoƙari ina fita waje cikin yara abokai ana ɗan buga ƙwallo a hankali a hankali har muka kawo wannan mataki tun ana yaji ciwo a ƙoƙari a je gida a yi bulala a ce ba ka ji ka je kwallo bari baban ka dawo ga ya mishi <laughs> ko kuma haka ne mana da ai yara da ai wannan bangare to aka yi haka tsinci kanka a waje ito eh bai riga na fara zama a wajen ba tukuna eh, amma na samu daman buga ma Najeriya yan ƙasa da shekara sha bakwai competition ha guda biyu wanda hmm, 17 kenan da ake 17 mun buga na farko shekaran da ta wuce a ghana mun ci kofi a matsayin assistant captain kai ke yawa eh to wannan shekaran kuma watan cikin watan nan eh cikin watan nan da mun fara match din a algeria mm. um, 30 april 30 april aka fara competition wannan shekaran ah, kenan wannan shekaran 2023 yawa eh to nan ma na samu daman wakiltan ƙasan ƙasa na Najeriya mm. a can mun je mun buga wasa duk da dai ba mu samu nasara ba ba mu samu yadda muke so ba amma alhamdulillahi hakan ma gyara ne mm. eh, amma a nan ma na je a matsayin assistant captain mm. amma duk wannan wasa da ke akwai wanda ka ci kwallo ko kai sanadiyar aka ci eto eh wasannin da muka buga a ghana na yi sanadiyar cin kwallo guda uku e kuma na fito a position ina irin da aka gama competition hmm. to sai aka cire team kamar a ce a nan kasan an cire wannan wannan position din shi ya fi iya bugawa haka aka cire mutum sha daya to anan na fito team of the tournament Wani position kake yi? is right back Wannan malamin ka je? Na samu nasarar cin gwarzan ɗan wasa har guda biyu a ah, jere. Eh, a jere. Da wasan farko mu da Zambia da kuma wasa na biyu mu da Morocco. Hmm. Hmm. Amma a nan Allah bai bani damar cin ƙwallo ba hmm. ko kuma sanadiyanci. Mafi yawanci in ba kalmar da kuke ta overlapping ba ai ko ba ya kamar ina ku kuna tsaron gida ne eh. ka gani sai in kun yi zalama ne eh. sannan yayin <laughs> ma ko ga faraga sai kun yi zalama ko sannan sai ku saka ko kuma ku bada a saka wannan gaskiya ne hmm. to ga kan matashi eh, a shekarun kan da bai kai ashirin ba ya kake wani kalubale kake fuskanta da karatu kuma da kwallo eh to gaskiya hakan ne saboda wani zuwan zaka ga wani zubin mukan kyala makarantan mm. <laughs> wani zubin mukan dan ajiye kamar na kwana ɗaya biyu eh, eh. sai mu je mu ballo kamar irin aka ce mana za a yi tafiya za a je dan wani gari kano ko nan kudu anambra mm. ko ogun ko lagos ko abuja akan ce mana to za a je a yi kwana uku sati ɗaya to mukan zuwa wani zubin za mu je mu ba da leta a makaranta ok su suka ba da leta ko a kan ba da shi kenan wani zubin kuma in irin kwana biyu ne sai dai a tsallake amma su makaranta sun fuskanci cewa lokaci kukan je ko wakilci kasar ma kenan ko kuma jihar ma da kuke so na ganin kamar ba damuwa ba ne eh, kamar sojoji ne an dauke kun je kun kare kasa ne haka ne ku samu kasa martabarta so yana ganin kamar wannan kaga ai da sauki da wanda kawai ba za shi makaranta zai je kwanta ne ko ya je yawon banza wannan an san inda kuke zuwa mm. kuna neman wa kasan ainihin martabarta ne so mm. to ya kake a ka a makaranta irin da shi suna ganin ka a tv a nuna ka kaje ka wanki kasan ka najeriya ka fito waje irin ka ya ya eh to gaskiya yawanci kamar wancan farkon tafiyan da muka yi mm. da na dawo wasu kamar ba su taɓa gani na ba to sukan irin suna sun kusa su gani mm. irin ai mun ga wani a tv kuma muna tare da shi to yanzu muna so mu gan shi ya yake ya hmm. canza ya halin shi na ganka da jajaye kuma kullu <laughs> to hakan sai ka ga na zo abu ya zama kamar sabo kowa yana mararin ya ganka barin ma wannan duk da wannan gawan da muka yi ba mu haɗu da wasu ba hmm. wasu ko ma duka yawanci ma ba mu haɗu ba hmm. to alhamdulillah to bari mu koma kuma bangaren gida ah, kana da mahaifi da mahaifiya duk suna rayu masha Allah to ya hidimomin gida sun tsawon da maka ne kwallon ya taso ka tafi kuma da yaddan su kake duwan harkoki tun da za ga yanzu musamman ma na arewacin Najeriya ba su cika damu da kwallon sai suka kamar wani abu ne wanda yake gashi nan dai gashi nan mm. kana samun haɗin kai a wurin A gaskiya ina samun haɗin kai ɗari bisa ɗari mm, ko da yaushe aka ce to ko lokacin da ba shekarun baya haka irin shekara hudu zuwa eh, biyar mm. lokacin baya idan aka ce ai za mu je mu wani gari haka za mu je mu kwana uku lokacin muna buga wanda tatin kenan hmm. yan ƙasa da shekara sha uku to mun za mu tafiya haka sai irin dai ba rai na so ba amma je a gida kenan eh, amma a haka a haka yazo kuma sai komai ya wuce in zan je ba matsala ba damuwa wani zubin ma akan dan taimake ni a ce da wannan abin masha Allah mm. to madalla to idan da ka tafi kuka wakilci ainihin kasa mai albarka Najeriya the 17 da sauransu kuka dawo ya ka iske ka farin ciki a kaga gaskiya na da farin ciki sosai saboda tun ina can yaushe za ka dawo kullum kira yaushe za ka dawo kuna ina gobe jibi to sai in ce ai gobe za mu dawo wani dai da yake mun dan samu matsalan tiket to sai aka zo aka ranar da ya kamata a ce mun dawo ba mu samu dawowa ba to kullum kira za ka dawo eh zan dawo yaushe ni ma ban sani ba <laughs> shiga da kasa gara ta zai to haka haka gaskiya har na dawo gaskiya suna cikin farin ciki kai ne dan fari a ni na bi ok na ɗauka kai dan fari da kada a ce mamanka bata iya kallon ka ba ka san al'adar na bawo shi ba iya kallon ka eh ni ne dan fara abunta a to ta iya kallon ka kuwa <laughs> ka san Eh, kila uwar zamani ce ga wajen zai sai sai a rage zuwa ko a ce an dawo Allah ya albarka ko ba haka bane um, mafi yawanci idan muka duba yan kwallo uh, ko wani celebrities dai haka zaka ga dressing din su daban ne ayi wani kitso ayi wani amma na kai gashin ka lafiya lo eh to ai ka san ra'ayi ne haka ne wani yana ra'ayin ya bar gashi wani yana ra'ayin ya murmurda mm. wani kuma yana ra'ayin ma ya kwashe duka wani yana ra'ayin ya dan tattaba nan haka kaɗan mm, a dan shi. a to ko zai da saura tukuna da saura nan gaba tukuna an je zamu riga ganin TV nan ja nan kore nan bari nan to ba mu san yanda Ali zai ba dai eh, kenan yanzu me burin ka a rayuwar kullum mm, buri na gaskiya in ga ina bugawa a sauran farko da is first level professional mm. level hamburi na kenan kana da wata kasa ne a zuciyanka wanda kake ganin nan gaba kana target zan buga ma kasa kaza bayan kasan ka Najeriya misali bayan kasa na Najeriya mm. wai zan wakilce wata kasa eh misali a dauke ka yan kullu ayu ba kasashen suke buga ma ba duk ba hayan su ake yi ba eh. ko ba haka bane yawa oke na gane irin in buga wani league a wata kasa eh. eh to gaskiya ina da sha'awar buga league din Ingila da kuma Spain okay. mm. that's very good to ubangiji Allah ya ba da sa. ta shi mun gode kware da gaskiya amma sai dai na so in tambaye ka kai na ji baka ba kanka irin nickname din nan bane da za ga mutane suna ba yan kwallo musami ko nickname da abokan ka suke samu ka ne eh, gaskiya ban da wani nickname ok a yanzu a yanzu tukuna amma wasu daban eh. yan kaɗan sukan kira na ah, black hakimi black hakimi so wancan hakimi din wanda matan shi ta abin nan eh. yake Allah sa dai kar ka je ka nemo mata irin biba ne ko habiba ne sunanta <laughs> ita ba mm. <laughs> to Allah shi kyauta kun gode su kalamu bari mu je mu dan tsayar ta albashin muka dawo za mu zauna da mahaifin wannan yaro da mu ji yaya akai har ya dan shi ya kai wannan matsayi